ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شرنت تيا زواج رمضان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تبودا تدريب كل أربعين شدة daidai da ashirin da ɗaya da watan mari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a wurin kowa cikin neman Allah ne sarsa da kaddarawarsa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam saluwa da rama da ke nan wasu a watan dutse norwatul wadan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shi ne tafsirin mu na 21 a wannan shekara sha amma. kuma shi ne tafsiri na uku a wannan tura mai albarka suratul hashim a jiya mun kwana a aya ta bakwai yau insha Allah za mu tashi a aya ta takwas a wannan tura mai albarka gabanin mu ci gaba da tafsirin muna yi ma junanmu addu'a da ta'aziyar rasuwar ɗaya daga cikin iyayenmu kuma uba a gare mu shine malam Atiku Gwaranyo wanda dattijo ne cikin dattawan unguwar nan malami ne wanda zaman mu da shi ba abin da za mu faɗa a kan shi sai alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi Allah ya sa aljanna ce makomar sa jinya da yayi Allah ya sa ya zama kafara idan mun zo mu zago Allah ya sa mu cika da imani alarma a jiya mun karanta ayoyin da suke bayani game da dukiyar musulunci da dukiyar ƙasa idan aka samu dukiya ga yadda za a rabata. mun yi bayani game da dukiya banu nabir waɗanda yahudawa ne na madina bayan sun warware alkawari da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ta'ala ya fitar da su daga garin Madina annabi da sahabbai sun samu dukiyarsu ba tare da sun sha wahala ba kuma ba tare da sun hau doki ba ba tare da sun haura kwami ba rizkun faƙahun lahu ilaihi, wani arziki ne Allah ya fararo ma mutanen Madina da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ci gaba da bayani ga duk wata dukiya da aka same ta ba tare da an sha wahala ba a raba ta tsakanin mabukata kar a raba ta tsakanin masu kuɗi kar ya zama dukiyar ƙasa wasu ɗaiɗaikun mutane kaɗai suke cin moriyarsa to Allah ta'ala ya faɗa idan an samu irin wannan dukiyar za a yi ma aiki da shi maza Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma za a ba shi kasan shi sannan za a bai wa talakawa bayan talakawa wato za a bai wa miskinai za a bai wa matafiya Allah ya ce a hiyar a samu dukiyar ƙasa ta dinga zagayawa tsakanin masu kai la ya kula zulatan bainal aghniya minkum wannan yayi kama da abin da ake yi a kasar nan Najeriya da yawa yawan kasashen duniya za su ga shugabanni suna fanta mawa suna jin daɗi to amma mu Najeriya mun bambanta da sauran kasashe babu wata kasa da ake rayuwa tsabakiyya irin rayuwar Najeriya ina ka ce rayuwa tsabakiyya shine ka samu talaka 100% kuma ka samu mai kuɗi 100% duk kasashen duniya ba a haka misali saudiya muna misali da saudiya ne saboda dalili guda ne dalili na farko musulmi da yawa sun fanta suna zuwa za su shaida abin da muke fata. abu na biyu kuma mun fanta inda mun zauna a garin bambancin mai kuɗi da talata a saudiya mai da yawa kaga mai kuɗi a saudiya yana kwana a ƙesa talaka fitik almajiri mai bara yana kwana a yi idan sai talaka fitik ba yana maganar wai malamin firamare ba ko wai mai gaji ba su nake magana ba ina maganar almajiri da zai zo kofar masallaci ya ce wayi zo a yesu yake kwara mai kuɗi yana shan zuma da shinkafa da kaza almajiri mai ba yana shan zuma da labar da kaza kuma kazar wacce take yin tsaya daranta wata maganar an faɗa ko ko mutum ya karyata in bai sani ba ko kwakwalwar shi ta kafa ganewa kaza ba ta mutu ba a ce ta yi tsaya kaza yanzu wannan maganar wani zai ya karyata ta wallahi talaka mai kudi yana hawa mota talaka yana hawa mota da wahala ta ga ɗalibi shi ne da almajiri ko a saudiya mai da mota in ka kamar shi mai da mota ba talauci ba ne mu da muka gama karatu wallahi motoci mu kyauta da su muka wallahi billahi mota ta kyauta da ita ne dan ba wata kayan gabas bane yadda ka san ka bada kyautar jallabiya in ga gaya ga kowa to amma Najeriya nan ne ake rayuwa qabaqiyya in aka ce qabaqiyya wannan mai kudi ne 100% wannan talaka ne 100% za ka iya samun mutum a Najeriya ya shekara 60 tun da shi ta tsuguna ta haifai har ya mutu bai taba kwana a AC ba bai taba kwana a AC ba Najeriya ke wannan rayuwar amma duk kasashen duniya akwai talaka za ka ga bambancin mai kuɗi da talaka a ina ne link ba abinci ba ba asibiti ba ba makaranta ba yadda ɗan manya yake makaranta haka ɗan talaka yake makaranta kamar yadda iyayenmu kuka yi a Najeriya duk waɗannan gwamnonin mai shekara 60 sun yi karatu ne da 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan ministoci da 'ya'yan gwamnoni ya yi wani a Najeriya amma da ya zama tarihi to duk wata dukiya da aka samu ta ƙasa Allah ya ce a ya zama na tsuwa da wane ne talakawa ba su shaida ba to Allah ta'ala ya bayyana waɗanda za a baiwa to ciki sai Allah ta'ala ya ware sinfin mutane guda biyu su ne almuhajiruna wal Allah Allahu akbar a duniyar musuluncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taba yin wata al'umma ne alkhairin almuhajiruna wal ansar ba Allah ta'ala ya yabe su annabi ya yabe su Don musulunci ya ce in aka samu irin wannan dukiya ta bai, to almuhajiruna da ansar su ma a basu. Domin wannan addinin ya gini ne Allah ne ya kafa shi, sanadiyar taimakon da almuhajiruna da ansar suka bai wa musulunci da musulmai. Shi ne Allah ta'ala ya ce, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون قولا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في قلوبهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نعم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم waɗannan manya-manyan ayoyi guda uku duk wani yabo da za ka yi ma'almuhajiruna da al'arfar Allah ya gama muku yau Allah ta'ala ya ce للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم في سبيل الله للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويذكرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون wata dukiya da aka ce in an samu a raba to ci waɗanda za a ba Allah ya ce da fukara a bai wa talakawa almuhajirina waɗanda suka yi hijira alladina ukhriju domin diyarihim waɗanda aka fito da su daga gidajensu da ƙarfin tsiya ma'ana su almuhajiruna ba wai dukkan su bane suka yi hijira da sarrarsu shi karan kan shi ogan mai gidan annabi muhammad wallahi ba da sanar shebar maka domin duk duniya babu wani gari da yake da daraja yake da martaba saman garin maka. lokacin da annabi ya fito daga maka ya kama hanyar madina juyowa ya kalli maka. ya kalle ta da kyau sai ce wallahi innaki la ahabbul biladi ila Allah annabi yace wallahi ke ce garin da Allah ya so duk duniya ba dan an fidda ni daga cikin ki ba da ba ba yaya za a yi mutum ya ya so fita maka gari ne na Allah gari ne da Ka'aba take gari ne da ayoyin Allah mabambanta suke gari ne da fafa take marwa take maqam Ibrahim yake multazam yake rijiyar zarzam take waɗannan alamomin addinin su suka sa ba makka daraja da kima amma ba illa mai yayi na daɗi a garin makka gari ne da da ba a zuwan sama in kai shuka baya fitowa annabi ibrahim shi ya fara zama a garin makka har yace ya ubangiji na saukar da iyalina a wani kwari wanda yake baya fidda kwari ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم نعم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون النبي إبراهيم يأتي ربنا يا أبنجينا وكما يا أبنجهم إني أسكنت من ذريتي بواد للذين أجي وصوا تكن بنجارا ذرياتا تكن إيانينا بواد غول كوي غير ذي ذرعي وان جبايا فد الطري ترى a yi ruwa a maska, bai wuce so ɗaya ba ko so shuka ba ta fitowa ga duwatsu ba ruwa bayan albarkar rijiyar zanzan to me isa na ajiye su ya ce rabba na yuqimu as-sala na ajiye su ne don su sai da sallah sai ya faji faj'al afidatan minan nasi tahwi ilai ya ga ta karkato bukatan mutane zuwa garin makka shi sa ita makka ba batun musulmi ake ko mai imani ba har Allah yana son makka har ne kawai sai dai in bai samu dama ba gari ne a nan aka fara gini duk duniya in ne gini ne aka yi ma mutane su amfana to a garin makka aka fara ɗaura bulo a bulo don wani ya amfana da wani ɗaki Allah ta'ala yana cewa إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة باركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم نعم. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله تعالى يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة للي ɗaki na farko da aka ajiye shi a ban ƙasa don mutane ya ce lallabi bi bakkata shi ne garin da yake garin bakka ita makka Allah ya kira ta da suna biyu wani guri ana kiranta da bakka wani guri ana kiranta da makka mama da baba makka mama bakka baba duk duniya ga yaron da ya uwa da uba to sai Allah ya kira makka da bakka da makka lallabi bi bakkata sai ce mubarakan gari mai albarka wa hudan lil alamin shiriya ne ga mutane fihi ayatun bayyinat a maka akwai ayoyi bayyananu maqam ibrahim daga ci akwai maqam ibrahim wa man da adamu kana amina duk wanda ya shiga garin abintacce ne ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا Allah ya daura mu mutane ziyartar wannan daki ga wanda ya samu iko Allah ka ba mu iko zuwa wannan gari na Makka darajar da ya samu wannan ɗakin da aka gina da shi ne ɗakin ka'aba to Allah ta'ala ko ya sanya ita ka'aba ɗakin Allah mai alfarma guri mai muhimmanci ga mutane Allah ta'ala ya faɗa a cikin sotul ma'ida yana cewa جعل الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام نعم والشهر الحرام والهدي والقلائد نعم ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض Allah ta ala ce, Ja’ar Allah wulka a bazal baitar harama ƙiyar rina. Allah ya sanya ka’ar ɗakin Allah ne alfarma, wani irin ɗaki ne da baka sama gani shi ba ce gabanka ya faɗi. Inde ka ga ka’ar sai ka ji wani irin dara domin ɗakin Allah ɗakin Allah Allah ce ja'alallahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas abu mai matukar muhimmanci ga mutane ba ka taba ganin guri da ke da kwarjinin ka'aba wani ɗaki ne wanda yake tsakiyar duniya idan ka ɗauko daga bangon duniya na gabas ka iso ka'aba in ka sami kilomita biliyan ɗari in ka ɗauko da yamma ka zo ka aba biliyan ɗari zai baka kudu da arewa dama da hagu ita ce tsakiyar duniya a sama akwai wani masallaci sun shi baitul ma'amur da zai faɗo zai faɗo a saman ka'aba ne guri ne da Allah yake an san addu'a guri ne da in ka ne za ka yadda akwai Allah nan ne za ka ga mutane dubbai kowa yana kai kuka gurin Allah wani ya da hausa wani da ya da larabci wani da inyamuranci wani da yarbanci wani da turkanci za ka dinga jin wani <laughs> amma Allah ba abin da yake ruɗa shi ya san bukatar kowa ya za ka ga abin ban mamaki a maka to ya ce, ja'ala Allahu al-ka'bata al haram abu mai muhimmanci ga mutane wannan gari da yake da safa da marwa Allah ya ambace su a cikin alkur'ani inna safa wa marwa شعائر الله Allah yake inna safa lalle dutsen safa wal marwa da dutsen marwa min sha'airillah ay min alamatillah in ka je zaka ga akwai Allah zaka san akwai Allah a wurin dutsen safa dutse ne kato ya kai mu asufan nan tsawo amma yanzu an rage shi da dubara an yi surofi daga jikin dutsen aka yi wani irin shimfuda mai tsawo don a samu sauƙin hawan shi tun da Allah ya liki duniya dutsen yake tana jin labarin dutsen safa yau sai ga akan dutsen safa wannan dutsen tun kafin zuwan musulunci har Allah in su zo sai sun bauta ma gumakansu a gurin shi sa da musulunci ya zo Allah ya ce a yi aikin hajji a yi fa'ai sai sabai suna jin kyamar to an na suna bautar gunki a wurin mu ma mi sai Allah ya ce faman hajjal baita aw itama faman hajjal baita aw itama wa fala junaha alayhi an yatawaf bihi ma Allah ya ce wanda ya je aikin hajji ko ya kuma babu laifi ya a tsakanin da haka in aka zo maganar makka za ka sha mamaki duk wanda yake neman karatu akan makka ya saurari tafsirin da za a sa namu gobe in Allah ya kai mu da jibi na yake cikakken bayani akan Ka'aba da Makka da Zamzam da Safa da Marwa gwargwadon abin da Allah ya soka kamun na yi shi a tafsirin mata ku nemi karatun insha Allah za ku kawo to wannan gari na Makka mutanen Makka da Annabi ya zo yi musulunci suka karɓi musulunci kafirci ya danna musulunci a farkon al'amari aka fitar da su suka koma madina a matsayin talakawa da gidanka da kasuwarka da 'ya'yanka da kowa ka bar ka tafi madina saboda bin annabi sallallahu alaihi wasallam da kare musulunci sai Allah ya ce in an samu dukiya kar a manta da almuhajiruna ina fata kun gani shi ne Allah ya ce lil in an tashi yin rabon ayi rabon ga talakawa an kira su da talakawa ne domin talakawa ne an fi kamar mutum ne a kidnapping din shi sai da komai ya abu da ke da shi yana gida haka nan kafirin sai ma annabi da sahabbai suka fita ba dan annabi yana son fita ba ba dan sahabbai suna son fita ba Allah ya ce alladina ukhriju domin diyari, waɗannan da aka fitar da su daga gidajensu wa amwalihim da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sun bar gidansu sun bar ƴaƴansu sun bar matansu sun bar komai nasu suna neman arziki gurin Allah sun bar na Madina sun tafi Madina wato sun bar nasu a Makka sun tafi Madina Allah ta'ala ya ba su fiye da abin da suka bari a ina a Makka wa ridwana kuma suna neman yardar Allah to don haka yanzu da nan sun dawo madina da a makka musulunci da musulmi yana da rauni yanzu a madina an samu dukiya to a tuna da waɗanda aka gina ƙasa da al'umma da su a ba su cikin dukiya fassara ta biyu na wannan aya للفقراء المهاجرين الذين Jumin, من In an tashi raba dukiyar Najeriya. idan za a raba a raba da sojojin da suka yi yakin ba aka kafa daular Najeriya sojojin da su suka yi tun babu Najeriya ta zama Najeriya idan dukiya ta samu man fetur da zinare ba fansho za a ba su da suci, sai ka ga soja wanda ya yi yana kuka da uniform a jikin shi ya sanya wasu irin rank rank rank kamar da shugaban kasar lahira saboda tsabar gwarzantaka amma ka ji ya ce yau shekara ta biyu ba ba ni karshe wani yaro ɗan siyasa ya zama diploma da ya zama ɗan majalisa yana danna biliyoyin kuɗi bai sanya aka yi aka samu najeriya ba waɗancan da suka kafa ƙasar an manta da su muna almajiranci a gombe mun taba zuwa gona aiki bawan allah da ya dauke za mu je gona shi mai aiki akan hanya sai sai mana rake irin baka murar raken nan ka ga wani rake malam kan kwarere ana ba mu ya za a raba babu wuka cikin leburorin akwai wani tsoho sai ce ku kawo raken ana kawo da ya miƙe kafar shi da kafar shi ya karya raken aka ce kai mama ba ka ji tsoron kama ka ta karye ya ce kai rodi ne a cikinta tsohon soja ne a najeriya ya ce wallahi ana yaƙi aka harbe shi a kafa da aka yi harbe shi a kafa ana yaƙi helikopta ya sauko a filin yaƙin ya daukai aka kai shi ingila aka yi mishi operation ya dawo aka ci gaba da yaƙi da shi aka kafa daular najeriya amma yau sai ya yi labaran ceci da gidan shi ta irin ƙasa ce wannan ta irin ƙasa ce wannan waɗanda suka yi wahala aka samu ƙasa yau sun zama wulaƙantattu sun zama ƙasƙantattu da shi ne allah ya ce lilfuƙara illadina yi min diyarihim wa amwalihim in an samu dukiya a raba da waɗancan almuhajiruna su ne alfukara Allah ya kira su da fakirai saboda fakiran ne sun baro gidajensu da dukiyoyinsu ba sa neman komai sai yardar Allah wa yansuruna Allah wa rasula kuma sun fito ne suna masu taimakon Allah suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika humus sadiquna waɗannan su ne asalin masu gaskiya tun wani mai gaskiya yana bayan almuhajiruna Allah ya musu yabo da kirari a wannan ayar to gashi kuma yanzu al-muhajiruna sun cakuɗe da al mutanen Madina sun karɓi al-muhajiruna sai kuma Allah ya yabi mutanen Makka ce musu talakawa waɗanda suka fito daga garuruwansu yabtaguna fadlan min Allah Allah ya ba ku tazkiya ta ikhlas kuma Allah ya ce sun taimaki addini kuma Allah ya ce su masu gaskiya ne don Allah mutanen Madina za su ji kaikayi ko ba za su ji kaikayi ba za su ji kaikayi shi kuma Allah yana da adalci da ya ga bayan ya yabi mutanen Makka to su kuma mutanen Madina da aka yi hira aka tarar da su ونيبو الله يمصال رحمة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في قلوبهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على بهم ولو كان بهم خصاصة نعم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون بايع الله تعالى يا يبمتا نمكة المهاجرون دكاوى وانطبيقوا دا حسكن زوتيا دا حسكن زوتيا da taimakon addini kuma Allah ya tabbatar da su masu gaskiya ne sai Allah ya waigo ya kalli mutanen Madina sai faɗa alkhairi a kansu Allah yake wallabi na tabawwa uddara waɗannan da suka zauna a garin madina wal imana suka tanaji masauki kuma suka tanaji imani min qablihim tun da ranar mutanen makka siyo hijira su zo madina mutanen madina da imaninsu yuhibbuna man manhajar ilayhim suna nuna soyayyarsu ga duk wanda ya hijira ya je gurinsu أي والصحابة الأنصار الذين سكنوا مدينة صحبنا متانا مدينة جسكتونا مدينة منظر الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالله سن إيماني دا الله ورسوله سن إيماني دا منظر الله من قبل هجرة المهاجرين إليه كم دبانا متانا مكسي هجرة سبو مدينة يحبون الذين هاجروا إليهم mutanen madina suna da ɗabi'an nuna soyayya ga duk wanda ya je madina ka tambayi alhaji idan alhaji ya je aikin hajji ko umara aka ce yau za a bar madina sai ya ji wallahi kaman daga ruwa za a jefa kauta babu wani gari da yake da daɗin zama kamar madina ba dole madina ke daɗin zama ba ai gari ne mai matsala a da sunanta yasriba haka ƙwar'ani ya kira ta يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا sunanta yasri da in ka je madina sai ka yi ciwo sai ka wahala shi sa lokacin da manzala ya yi jira daga makka ya tafi madina sahabbai ciwo ya kama suka dingin zazzabi matsaloli kala-kala ashe wata shaiɗaniyar aljana ce a garin ta fitini garin manzala ya sarsafe ta da addu'a addu'a safa daban na rana daban na gara daban ranar manzala kawai sai ga wata irin guguwa ta turrike can sai ta sama sai ta fice madina sai manzala ya ce na na aisha kin ga addu'ar da na dade ina yi Allah ya karɓa? matsalolin garin madinan nan da cututtuka da rashin daɗin zaman garin madina wata shaidaniyar aljana ce Allah ta'ala ya fudda ita daga garin Madina daga nan sai aka canza mata da suna daga Madina daga Yasriba ta koma Madina Rasulillah Madina banza Allah sallallahu alaihi mutanen Makka su sun san Madina garin matsala ne sai man je sai an yi ciwo sai an lalace da aka da sabbai suka zauna a Makka shekara goma aka yi fatuhu makka sai annabi ya ce sahabbai su shiga makka bayan annabi ya yi mafarki za su shiga cikin garin makka suna da aminci لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق نعم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم نعم لا تخافون نعم فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا النبي يا رب قدر مكه وما لا قدر da haka da mutanen maka suka ji labarin wato nufin mutanen maka yana nufin kore shawa waɗanda ba su sulunta ba da mashirikai da suka ji labarin sahabbai da suka yi hijira suka bar maka suka tafi madina sun shekara da shekaru su a iya sanin su madina matsala ce da haka yanzu za su zo sun lalace sun bushe sun kanjame musulunci addini ne na izza sai annabi ya ce ba sahabbai za mu shiga garin maka. idan muka shiga garin maka za mu yi dawaci kowa ya buɗe allon kafaɗa shi shi ne a al'isba da ake aikin hajji alhaji ba yana buɗe kafaɗa shi ta dama ba annabi ya ce in mun shiga makka kowa ya buɗe allon kafaɗa shi an nasu ga 'yan mazan da sauransu ba mu lalace ba da aka sabbai kowa ana zuwa maka kwarkowa sai buɗe na ɗin shi aka ganin an gane ko da ƙarfin sa'an na da ce in za a yi dawa fi kara dinga yin tafiya sakalau sakalau yadda kasan in ana tarnatsi a gari in aka aiko da mobile police in suka shigo gari sallama ce koko durkowa ce a mota annabi ya ce in kuka zo za ku shawaki a zagaye ɗakin Allah da izza to nan ne aka fara wannan me? sassarfar don an na su gane cewa madinan da suka sani a da ba ita ba ce yanzu to ita madina ta samu daraja da falala ne sanadiyar annabi muhammad ita kuma Maska, ta samu daraja ne da falala sanadiyar annabi ibrahim da annabi ibrahim da annabi muhammadu waye oga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine oga duk da annabi ibrahim yana da daraja annabi ma ba yake ce mai annabi ibrahim ya yi ma makka addu'o'i daban-daban ga yaran addu'o'in sa ana ramma وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله نعم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر نعم قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار نعم. وبئس المصير النبي إبراهيم يما مكة الدوي تكيس ربي اجعل هذا بلدا آمنا وتعالى يا ربي اجعل هذا البلد آمنا الله كسنيا وانا غريم يا زمان من تتشي da haka duk wanda zai tafiya a duniya yana tare da mai matsaukin baki banda makka duk inda za ka je kana tare in ka je gurma za ka sauka banda makka za ka je baka zaina za a kai ka ba in an kai ka iya fatsayawa kawai za a yi mota ta zo ina za ka kai baka sani ba in mota ta zo ba san unguwar da za a kai ka ba in aka kai ka unguwar baka san gidan za a kai ka ba in an kai ka gidan baka san ɗakin da za a kai ka ba in an kai ka ɗakin ka san da zai baka abinci ba domin gari ne da firin an mishi addu'a ga aminci da ‘yan itatuwa ga nama ga zamzam ga natsuwa ga arziki da aka an gaba ma maska komai da aka maska ta kwashe komai shi ko annabi muhammad da ya bar maska garin da ya fito ya koma madina sai ya tarar da madina ba da ga cuta ga matsaloli to kuma na baban shi ya yi maka addu'a da yake manzan Allah ƙoganmu na daban ne da ya daga hannu sai ce ya Allah ka bai wa madina duk abin da ka ba maka tsobi duk abin da maka take da shi annabi ya ce Allah ka yi ma madina bi ifai to da maka da madina waje ya tafi malamai sun yi faɗa fuska ce madina idan ka kalli addu'ar manzan Allah wala ka ce madina ta ce amma idan ka kalli ka'aba ka kalli safa ka kalli marwa ka kalli multazam za ka ce kai kai Allah ka kai mu madina Allah ka kai mu makka waɗannan garuruwa guda biyu babu kamar su kamar ba kwa tare da kuna fahimta na sai Allah ya ce mutanen makka waɗanda suka yi hijira suka dawo ina madina Allah ya yi mutanen madina su ma sai Allah ya yabe su yace wallazina tabawwa'u ad-dara waɗannan da suka tanadi addar mafauki wal imana kuma suka tanadi imani min tsawon tun gabanin makka wato mutanen makka su jira su zo ina madina yuhibbuna man hajar ilaihim min qablihim kenan يحبون من هاجر إليه صلى الله عليه وسلم دون يدي أورق من بعد إقاني إلى هذا على هذا سنة جمدة مدينة دون يدي مدينة دي دنجا دي دنجا أبو هو نبي شعوة مودة الله يعرض سامك كراتوا مدينة من جا أبو هو دا تدع الجنة الله بيروس بردي أبو أبو بيونا مودة أنا مدينة إلى يوم إلى هذا أي أسنينا جنة أبو هو دا تنظر يظهر رمضان مكشغبا kawai mace za ta ce ma mai gidanta mai gida e a canza kayan ɗakin nan da gado da katifa da zanen gado da bargo da flak da kula da cokula da shara da tsintsiya da talabijin komai na gidan komai gaba ɗaya za a kwashe a fito shi waje a gaba da gwamnatin faudiya ta kalli wannan abin almubazzaranci sai ta yi wata mu'assasa mai suna mustauda kawai da ka aje kayanka sai mustauda ta zo ta kwashe kayan gaba ɗaya a tafi can bayan gari bayan udu aka wani irin mahaukacin hot ya kai masallacin juma'an garin nan guda goma duk kayan da aka kwaso sai a aje nan bangaren AC ne zalla nan bangaren gadaje ne zalla nan bangaren katifu ne zalla nan bangaren kwanuka ne zalla a ajiye a ƙasa kafet kafet kafet ɗalibi da ka je karatu ka tafi da 'ya'yanka da matanka shi ke nan kawai za ka tafi masauda gani na zo ne kake so gado biyar katifa goma ac takwas wallahi yadda ka san labarin yara kawai za a baka fom gado kaza ac ga sha kasa sa'an nan ga ma'aikaci ga mota za a kwashi kayan a sa maka a mota abin da ake bukata to je kako sai mun zo ba da nan ban waye ka kana kwance za a ce ga mun go da kaya kana ina hawa na goma to ga mun hawa daidai da ka ɗauki flas ka hau kuma babu sun ɗauki ma'aikata za su kai musu kai in ba a mace sai dai aljanna ba da bai nawa ya baka wannan ba a madina akwai mu'assasatul hariri mu'assasa ce kana nan a kuba a afon a uhu za ka tafi duk wata a baka rabu rago inda ramadana inda sallah ne a baka rago full full option in tsaron kwanakin duniya ne a baka kwatar rago buhun shirga ba buhun suga madara duk abin da za ka ci na wannan watan za a ba ka fi sani lilla akwai baraka shi kuma yana nan a tsayin ɓarin marki abdulaziz inda kai ɗalibi ne kowa za ka yi gaji a baka abinci da haka mutanen madina shigo na manhajar ilai duk wanda ya je gurin suna suna mashi soyayya da kauna za ka yi mamaki zai yi wahala mu kwana talatin arba'in malamin ka yana cin bai kira ka ba ya wane ya yi rayuwa to Allah ya muka albarka mutane ne da suke son duk wanda ya zo ko barin garin kai za su biyo ka har mu. akwai malamin mu shak fara shak shi shine ya gaji shak zarbanul ghamidi ya taba zuwa Kano yace to yana da wani ɗalibi something zariya ni kenan ya zo har garin nan har masallacin ɗan jaye je bai dana inda da kyau dalili ya kawo shi kano sai ji ana maganar zariya sai ya zo zariya ya taso ya kawo mun ziyara wata irin mutane ne waɗannan ba sun kaciyar sahabba na bi sallallahu alaihi wa duk wanda ya zo gurinsu suna nuna mushi soyayya shi ne Allah ya ce yi shigbuna manhajar ilai wa yi ala anfusihim walau kana bihim khassasa kuma suna fifita mabukaci akan su ko suna da bukata idan mutumin Madina ya aje abinci ka zo kana so in yunwa za ta kashe shi wallahi sai dai baka shi ya kwana da yunwa sai Allah kuma yace wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata har manzo Allah a yi wa salama ya yi baki da yi baki ko kuma ya yi bako sai manzan Allah ya kira su Habbai, ya ce don Allah wane ne zai sauke min wannan bako ga bako ya zo ban da masauki ban da abinci wani sahabi cikin sahabban Madina da rasulun minar amsa wani sai ya ce ana ya rasu lallai zan sauke shi fanfalaka bihi ila mar'ati wannan sahabin ya dauki bakon annabi ya kai shi gurin matarsa yace mata akrimi dhaifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan baban na annabi ne ki girmama shi fa qalat tace ma inda na illa qutu su tace subhanallah ta kawo bako mai daraja bakon annabi kuma gidan nan babu abinci sai abin sai na za su ci su kwanta ka kaddara plus ɗaya ne na abinci kuma ga ƴaƴa yaya za a yi sai ce ke ba matsala ba a maki, ya ki abincin abincinki sashi a plate gyara shi wa yi sirajeki inda za mu zauna ki kunna fitila wa nauni naki. yaran ki ƙananan nake musu dubarar su iza a radu a sha'a da yaro ya nuna yana so ya ci abinci a matsayin ki nan uwa ki da bara ki kwantar da shi har ya bacci haka da wannan baiwa Allah yi, ta kinsa abinci ta kunna fitila yayanta suka yi bacci thumma qalat ka annaha tuslihu sirajaha yanzu an kawo abinci an aji ga abinci a plate guda kuma abincin nan na mutum ɗaya yi. ga baƙo, ga mai gida ga uwar gida ga yara su yara an gama matsalarsu yaya sun yi bacci yanzu a ya rage Baƙo, da mai gida da uwar gida sai yema matar shi sigina sai ƙamat sai ta tashi ka an na tuslihu ha. kamar za ta ɗan gyara fitilar kamar za ta ɗan ƙara mata kun fa a ci balbalce kamar fitilar kwai ce tana yi haka kamar za ta gyara fa'ad fa'ad da fok da ta kashe wutar yanzu mai ya rage duhu ga abinci ga mai gida ga uwar gida barkan tafiya mutanen madina faja'ala yuriyani annahu ma ya ne aka aji abinci ana ci sai ya fa’a hannu sai ba ko ya fa’a hannu sai uwar gida ta fa’a hannu shi ba ko ya ɗauka mai gida da yake yi wani gida mai take yi ko suke so su fito da shi shi kuma mako sai aika da su yake kasa mai tsarki in yadda ba abinci sai aika da shi sai da bako ya yi kat tsammanin shi masu gida suna cin abinci fabata ta uyayi annabi ya ce suka kwana cikin sufan ko ga yunwa suna ji ‘ya'yan suna ji yunwa ciki na ƙuri. falamma asbaha da garin Allah ya waye wada ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan mai magaukin baƙi sai ya ɗauki wannan baƙo ya kai shi gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama. fa sai annabi ce bahika Allahu laylata Allah jiya sai da yayi dariyar abinda kuka ma bako Allah yana saman bakwai yana kallon me yake faruwa a gida sai da Allah ya yi dariya ka la ilaha illallah Allah ya yi dariya kayi abin da ya burge Allah aw ajiba min kuma. annabi yake Allah sai da yayi mamakin dubara Allah ya yi mamaki akan wannan mai gida da wannan uwar gida الله يتوكد وانا آية ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله أكبر ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله تعالى يتوكد ويؤثرون على أنفسهم متى المدينة دينا سنة كيفي تونا أكبر walau na bihim khasasa ko da suna tsananin bukata za su haƙura kai ka samu Allah ya ce wa mai yoka shuha nafsi duk wanda ya yaƙi rowar ran shi fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne suka samu babbar ran to yanzu mutanen Makka Allah ya yabe su mutanen Madina Allah ya yabe su saboda adalcin Allah mutanen makka da madina sai Allah ya musu yabo kala shida sai ya raba musu uku mutanen makka aka ba su tambari uku mutanen madina aka ba su suma nawa uku me tambari na farko yabo na farko da Allah ta'ala ya yi ma mutanen makka Allah ta'ala ya yabe su A kan hijirar da suka yi mata na min ajalin duniya almuhajiruna ba su bar maka sun can madina don duniya ba ma'ana sun yi ne don neman yardar Allah ku ce mun daya kun ji daya balkanat min ajalin ke za a marbatin ladan Allah su kai na biyu annahu kanu nasirina lidinin lahi wa rasuli almuhajiruna mutane ne da suka taimaki addini suka taimaki Allah da manzonsa na uku annahum kanu sadiqina qawlan wa fi'la mutanen maka suna da gaskiyar magana da aiki yanzu a cikin shida ka samu nawa uku turara uku su kuma mutanen madina sai Allah ya ce annal ansara kanu yuhibbuna man hajar ilayhi mutanen madina suna son duk ne ya hijira ya je gurin su mun kan mu shaida suna kuma ka tabbai da alhaji babu gari mai daɗin madina za ka haɗu da mutum yana maka haba-haba ya ba wa kuɗi ya ba ga littafi akwai shaf yusuf al-usairi yana nan da rai bai mutu ba bayan juma'a ba duk alhamisin duniya sai yanka raguwa hamsin zai haɗe bot bot a kwabon masallaci da ka zo ta a tafke ka jefa ka a mota ka ɗauka kama ka zai wallahi za an kama ka ne a kai ka sai ka ci raguwa kullum yana ba da misali da malam mai shago kuje ku karbe shi muna karatu a madina ya je suka zo madina na shirya musu liyafa a gidana na ce mu haɗu bayan isha'i a babu sala ana gaba sallar isha'i malam mai shago ya fito kawai sai tara aka tafkai sai mota yana wannan wannan wannan yana shi alhaji aka ce sai an tafi ba a tsaya da shi ko ina ba sai a teburin rabu sannan a kare a baka littafi a baka darduma kuma a baka kudin mota mutanen madina yuhibbuna man hajara ilayhi kuma wala yajiduna fi sudurihim hadatan mimma utu dabi'atu tabiya ba sa jin wani da a zuciyarsu sai ya maka kyautar da zai baka mamaki wallahi akwai malamin mushak abu ai suna karantarwa sai na zo wucewa yana karantarwa sai ya wai da alama sai ya kallo ta windo sai ya gani ya sai sai wani karin magana Ma'ana karin magana garin ne ko jikin na ce duka ne ya ce ma ɗan sallah muna haɗuwa da ya haka ya haka ya haka za ka sha mamaki ba a faɗa ka kudi sirri ba roƙar shi kai ba kawai ganin ka yi da matsala ke eh, ya maka kuma bai jin da zai maka kyautar da za ka mace hanyar ungo wani fi nuna ala an fufi siffar su ta biyar a tsarin annawar mukamin yuƙaddi muna ala an fufi ma'in kiyajihim suna da bukata za su fifita wani akwai su Don Allah ya adalci sai ya ba su uku ya bai wa mutanen makka uku kaga shi da kenan to yanzu su Allah ya yabe su tsakanin makka da madina mu ba mu rayu da su ba mu mun zo a bayansu. to mu wace aiki Allah ya samu mene siffar mutanen kirki da suka biyo bayan al na wani ansar me Allah ya wallahi na jaa من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا نعم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غوث رحيم الله تعالى يتعوى الذين جاءوا من بعدهم مؤمنا جسد وبايق المعادرون والأنصار جند قرام نصد وعيق إن يكي مجم تركينا أبن جسد ويقولون صناتي وربنا يا أبن إن شلنا الله تغافر تابنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وما تدامر كما يقوم بالصدبات يوم الإيمان سنع المهاجرون والأنصار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا أبا كرك صنيع kiyayya a cikin zuciyarmu ga waɗanda suka yi imani da aka ahalus sunna mu'mini bai zagin sahabbai duk wanda kaga yana zagin sahabbai almuhajiruna ko ansar ne wallahi ba mu'mini ba shi isa cikin dalilan da ake kafir da yan shi'a shine kiyayyar su da sahabban annabi duk wanda zai zo ya ce wai almuhajiruna sun yi kaza al'amfa sun yi kaza Don Allah da kai da Allah wa ya fi sanin su to Allah ya ce mutanen kirki in ma sun samu matsala a tsakanin kamar kai ne ka shigo cikin gida ga mamanka da babanka suna ce ce ku ce in kana da hankali wara ka goyi baya ka ba da abin goyon ba me hankali me zai ya ba da hakuri in ya fito zai ba da labari ko za ka ce ka fito ka mamanka na fada da baban mamanka ta ciji baban ka ba za ka bada wannan ba to aka fata yake mu'amala ne والذين جاءوا من بعدهم ولم يرتضوا بايض يقولون اصنع يا ربنا مبينهم اغفر لنا ذنوبنا فغفرت من ذنوبهم ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان تغفرت من يمهم رزق من الايمان المهاجرين والانصار كلهم tashin farko wala ta ja'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah karka sanya kiyayya rabbana ya ubangijin mu innaka ra'ufur rahim lalle kai mai rango mene mai jin kai Allah ka rango da kuma Allah ka ji kawo abin da ya kamata a faɗa kan waɗannan ayoyin wallahi suna da yawa amma saboda yanayin lokaci haka za mu tsaya inda muka yi daidai Allah ka ba mu lada da muka kuskure Allah ka gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za a yi haƙuri daga yanzu zuwa ƙarshen tasiri da abin da ya samu shi